sunna wal jama'a matasa matasa matasa ga wata dama ta fito daga markas ruhul amin inda ake adda alkur'ani ana gayyatan jama'an gane baki daya musamman ma matasan ahli sunna wal jama'a game da gagarumin dawa da wa'azi da za a yi ta fuskan matasa da rawar da ya kamata matasa su taka ta farfadowa kada mu yadda wannan dama ta wuce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bala'i da rigingimu sun zo su yi yawa a duniya wannan adawar zai baka daman haduwa da jerun matasa da manya da attajirai masu son ci gaban ahli sunna wal jama'a yau da kullum kamar Sheikh Muhammad Awal Hafiz, Sheikh Tawfiq Abdulrahman Kaluse, Sheikh Fofana Idris, Sheikh Abdul Malik Abdulrahman Maiga, Sheikh Muhammad Abu Dijan Basha da Sheikh Dr. Abdul Aziz Far'an da mazan da matan da kanana duk inda kake a fadin Ghana kowa ya kawo jiki da kai da iyalinka a ranar Juma'a da Asabar wato 30th and 31st of July 2021. Za a yi wannan taron a Accra Madina New Zongo Zura Park lokaci ranar Juma'a karfe 6 6 p.m. zuwa 12 a.m. ranar Asabar 8 p.m. zuwa 12 a.m. Kada mu yadda a yi wannan taron ba da mu ba. Ahli sunna wal jama'a taron rawan da ya kamata matasa su taka a cikin farfadowar ahli sunna wal jama'a.